Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta mayar da hankali ga gudunmawar sarakuna da shugabannin gargajiya domin samar da tsaro a jihar. haka kuma za ku cewa wata kotun kare 'yancin dan adam ta turai ta bukaci ƙasar italiya ta yi bayani kan kin barin wani jirgin bakin haure ya sauke a ƙasar ta sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makeri zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar niger da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro ke kira kuna ajiye mana amma duk nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya daular salim ke karantawa. jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya kakaba ma kasar iran abinda ya kira da takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki wanda takamamme ya fi shafar shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban ƙasa wanda ya ce zai hana kamaini da Iran harkar cinikayya da duniya. Sarkataren Belton Amurka Steve Mnuchin ya ce, wannan mataki ne da zai tsaida ƙaddarorin biliyoyin daloli na Iran. Trump ya kira wannan umarnin nashi mai ƙarfi kuma wanda ya dace a matsayin martanin Amurka ga kakkaɓo jirgin mara matuki na Amurka da Iran ta yi a makon jiya. amurka ta ce jirgin na tafiya ne a yankin sararin sama na ƙasa da ƙasa kusa da hamas amma iran ta ce jirgin ya shiga yankin sararin samanta saura 'yan mintoci kawai jiragen amurka su yi barin wuta kan iran a ranar alhamis sai shugaba trump ya yanke shawarar cewa ba zai ɗau irin wannan matakin sojin ba saboda harbin jirgin mara matuki da amurka ta yi bayan da aka gaya masa cewa harin na iya sanadin mutuwar iraniyawa kimanin 150 yayin da yake jawabin sanar da wannan takunkumi trump ya ce ina ganin mun nuna matukar haƙuri amma ba lalle ba ne ba mu ƙara daurewa irin wannan a gaba amma za mu gwada yanzu shugaba donald trump ya faɗa cewa wasiƙar da ya aika wa shugaban koriya ta arewa kim jong-un martani ce kan saƙon taya murnar ranar haihuwarsa da kim ya aika mashi a wannan watan trump ya faɗa wa manema labarai a jiya a fadarsa ta white house cewa lalle kim ya aika mani saƙon taya murnar ranar haihuwa kuma ta abota ce trump dai ya cika shekaru 74 da haihuwa a ranar 14 ga watan yuni wannan bayani na zuwa ne bayan da kafar yada labaran koriya ta arewa ta ce kim ya samu wasikar ban girma daga wajen trump hukumar kiwon lafiyar amurka ta yi hayan dan wasan kwallon kwando fama da kembe matumbo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar ebola a ƙasarsa wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi ɓarkewa inda yanzu haka ta kashe mutane dubu ɗaya da ɗari biyar sannan kuma wasu dubu biyu da ɗari biyu sun kamu da cutar tun daga watan agusta yayin da yake faɗakarwa a cikin wani hoton bidiyo da hukumar yaƙi da cututtuka ta amurka ta wallafa a shafinta Matumbo ya ce, A yau ina so ku sani zuciyata na tare da ku 'yan ƙasata. Ina buƙatar taimakonku domin shawo kan wannan cuta a arewa maso gabashin ƙasar. Cutar Ebola gaskiya ce, ba a taɓa ganin irin wannan annobar ba kamar na wannan karan. an bindige madugun yunkurin juyin mulkin nan na kasar habasha na ranar asabar a jihar amhara ta arewacin kasar habashan wani ɗan jarida a babban birnin jihar ta amhara ya faɗawa wa bashir dar na sashin ƙuryar afirka na muryar amurka cewa an kashe janar assam news ne a jiya litinin yayin da yake ƙoƙarin tserewa jami'an tsaro a halin yanzu kuma wani jami'i da ya ji rauni a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin na ranar asabar wanda shine mai gabatar da ƙara na yankin magbaru kebede ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a cewar wani rahoto da kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayar a ranar asabar ne wasu 'yan bindiga suka kutsa kai a cikin wani taron da ake yi a bahirdar. inda suka kashe shugaban yankin. Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta fara aiki da sarakuna da sauran shugabannin al'umma na gargajiya domin samar da tsaro a fadin jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta mai da hankali ga gudunmawan sarakuna da masu unguwanni wajen samar da tsaro a jihar. Gwamnan jihar Injiniya Abdullahi Sule ya ce rashin adalci wa al'umma na daga cikin ababen da ke haddasa fitintunu a tsakanin jama'a. Yawancin rashin zaman lafiyar nan mutane ne da suke ganin ko an cuce su ko ba a yi musu wani abin da suke so ba. Saboda haka na farko a yi adalci ni ba abin da ya dame ni da addinin mutum ko kabilan mutum duk mutumin jihar Nasarawa hakki ne a wayana saboda haka za a rike mutane gaskiya tukuna na farko din area din kenan na biyu duk wani abin da ya cancanta a ba wani za a bashi kayan shi ba zan damu da wannan bai zabe ni ba wancan ya zabe ni wannan ba su a kaunana wannan duk wani dan jihar Nasarawa yana da hakki a wayana bayan wannan rashin fahimtar juna da rashin aikin yi to shi yasa na ce an aka zo da ayyuka da mutane za su samu aikin yi duk lokacin da mutum yake son ya jawo wani rashin zaman lafiya to zai rasa ma wanda zai jawo saboda mutane suna wurin ba wanda za ka zo ka ba su dubu ɗaya ka ce su je su zagi ne ko su je su maruwa ne da sauransu to shi yasa kokarin in samo wa mutane aiki ne yana kan gaba wurin hanyoyin da za a yi zaman lafiya sarakunan mu muna so mu jawo su yanzu mu ba su aiki saboda yanzu sarakuna maimakon kawai su zauna a kira su nan su kwashi motoci su tafi a kira su can su kwashi motoci a'a su zauna ma su kula da inda suke su san menene yake faruwa a wajen su kawo rahoto ga gwamnati gwamnati kuma ta ɗauki matakai wanda za a zauna lafiya a wayannan wurare saboda haka zaman lafiya za mu kama kowa ya zama shi ma akwai haƙƙi a wuyan shi gwamnan jihar nasarawa kenan injiniya abdullahi sule a baya an samu rigingimu a jihar nasarawa amma yanzu dai komai ya lafa in ji sakataren jam'iyyar apc a jihar alhaji aliyu bello nasarawa state tana ɗaya daga cikin jihohi masu kabilu daban-daban akwai kabilun da ma ba taɓa jin sunanta ba amma kowa yanzu ya samu dama saboda saboda haka AA Sule na tabbata zai yi ɗori ne na zaman lafiya da muka samu a nasarawa state mu a jam'iyyar apc za mu yi ƙoƙari mu ga cewa an tafi da kowa an yarda da kowa kuma nasarar da almakura ya samu shine goyon baya izan kana mulki Tsohon kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa Jamil Zakari Muhammad ya ce jama'a su goyi bayan gwamnatin don shan roman demokuraɗiyya. Mutane sun riga sun yi a cewa za su goya mishi baya. To kira kawai da zamu yi shine su zage damtse su ba shi goyon bayan kamar yadda ya kamata kuma su yi hakuri da abubuwa da za su zo a nan gaba saboda idan sabon gwamnati ta zo dole za ga canji kuma sai an yi hakuri kafin a fahimci ina ne alƙiblanta kuma wani irin goyon ba ya kamata a bata domin ta samu nasarar abubuwan da sa gaba. Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin da aka samu sauyin gwamnati bayan karewar wa'adin shekaru takwas da gwamnatin baya ta yi tana mulki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Kotun kare 'yancin bil'adama ta Turai ta buƙaci ƙasar Italiya ta yi bayani akan kin barin wani jirgi da ya ceto bakin haure ya sauke sa ƙasarta. Ga rahoton Sabina Castel Franco da Daula Salim za ta karanto mana. kasar italiya ta ki yadda jirgin nan mai suna sea tree ya shiga yankin ruwanta da gabar tsibirin lamfadusa da ke kudu yan kalilan ne kadai daga cikin bakin haure da ke cikin jirgin waɗanda suka hada da mata biyu masu ciki aka amince masu su sauka jirgin mai dauke da tutar kasar netherland wanda mallakin wata kungiya ce ta kasar jamus da kan ceto bakin haure a teku ya ceto bakin haure ne daga wani kwale-kwalen balan-balan a tekun bahar jihar Rum kwanaki sha biyu da suka gabata. Matuƙa jirgin sun ƙi mayar da bakin hauren libya bisa ga hujjar cewa akwai tashin hankali a tripoli matar da ke magana da yawun ƙungiyar sea-watch a italiya georgia linardi ta ce halin da ake ciki a jirgin na sea-watch na daɗa taɓarɓarewa ne a kulli yaumin sannan ta bayyana yadda hukumomin italiya suka yi ma bakin hauren da cewa rashin mutunci ne ta ce barin mutane goma kawai su fita daga cikin jirgin kimanin mako guda da ya gabata ya ma daɗa munana halin da ake ciki a jirgin sauran mutanen na tambayar wai shin me yasa ba za a ba su damar sauka ba kotun 'yancin ɗan adam ta turai da ke strasbourg yanzu na buƙatar gwamnatin italiya da ƙungiyar seawards su mata bayani game da wannan jirgin saboda a bar baƙin hauran su sauka a ƙasar italiya Linarde ta ce ɗaiɗaikun mutane da ke cikin jirgin sun yi kira ga kotun ta turai da ta sa baki saboda a ɗauki mataki na wucin gadi wanda zai tarbatar masu da 'yancinsu. Ministan harkokin cikin gidan Italiya Matu Salvini na aiwatar da tsarin tashar jirgin ruwa mai tsauraran matakai na shige da fice ya ce shi kan zai ɗaura laifin duk abin da ya faru da bakin hauran kan ƙasar Nezalan da ƙungiyar tarayyar Turai. Ya ƙara da cewa ya ma rubuta hakan ga takwaran aikinsa na ƙasar Nezaland. Salvini ya ce ba za a bar duk wani haramtaccen jirgin ruwa ya zo ƙasar Italiya ba. Ya ce ana maraba lale ga masu guje ma yaƙi na haƙiƙa. ya kara da cewa a fahimtarsa daga cikin bakin hauren da suka yi ta shigowa a baya-bayan nan 'yan kalilan ne kawai suka gudo saboda tashe-tashen hankula adadin bakin hauren da ke shiga italiya ya yi matukar raguwa tun bayan da salvini ya kama aiki a bara inda ya ragu zuwa kashi 80 na adadin shekarar 2018 kuma saboda hakan kwarjinin ministan cikin gidan ya karu sosai gwamnatin italiya ta bullo da wani mataki na hana duk wani jirgin 'yan rajin dauke da bakin haure da aka ceto shiga yankin ruwan italiya duk jirgin ruwan da ya saba ma wannan hanin zai fuskanci tare dala dubu hamsin da shida to daula salim kenan da fasarar rahoton sabina castle franco kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan waka. Shin yara Allah na haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda in yara manyan gobe haba yara Allah na nan yara Allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah rana ga yara yara yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe saba yara Allah na ga yara manyan gobe saba yara Allah na ga yara manyan gobe. To madalla har yanzu yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a agogo muke cewa karfe uku da minti goma sha biyar na dare ga shirma na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makirri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da bibiyar yadda hukumomi da kungiyoyin fafutukan kiyaye hatsira suke tunkarin batun amfani da wayar salula yayin tukin mota. a makon da ya gabata ba ko mu isa ali na kungiyar vald mai fafutukar kiyaye hatsarin a birnin accra ya dauko mana bayani ya kai inda yake nuna mana irin jan kunne da ake yi wa masu amfani da wayar hannu yayin tuki yana cewa ya kama ka kuma ka sai a kai kotu a yi maka sanin da za a yi maka kuma sanin ba sani daya ba ne ko guda ka mm, wato tare da za a ci ka mm. daya daya kamar hudu saboda kaga na farko in kana fira kan eh, sai kan waya Mm. kaga na farko za ka kawo ma kanka matsala kenan na farko kenan sannan na biyu kuma za ka iya ka kawo ma jama'a kuma matsala da cuta sai shi mun ce wai wannan nan eh, eh, eh, wannan suna cewa kaman za ka endanger da public eh, ke za ka jefa rayuwar jama'a cikin hatsari eh, za ka sa rayuwan jama'a cikin hatsari daidai maganan kenan nan na uku kuma eh, ka iya kuma ka ba ta property gari ka gani hmm. saboda in cikin tukin da kake yi za ka ka iya saboda firan da kake kan waya ka je ka buge wani gini ko ka buge wani abin da an ka ajiye kamar traffic light haka hmm. ko ma sai mu ce street light mun ka duba sakan titunan mu duka akwai wutan lantarki da aka yi askata titunan duka sai ka ga kamar ka je ka buga yannan abu saboda shi karshe cajin da za a yi maka a call sai ka ga kamar caji ya kai wuraren hudu biyar ka gane so ba karami eh, sai mu ce ba karami abu ba ne yana ka mana matsala sosai kuma sai ce wannan dai na ishe da kamar gaskiya yan sandan gana suna kokari ka in an ganka ana kama ka ne sai a kai ka sai mu ce kotu eh, kenan sai a yi maka hukunci abin nan in hukunci in dai za a fa'adin ka ne sai a anshe ka kudi ba wannan kuma in za a sa ka eh, wani watanni ne kuma sarka ke To um, ku kungiyoyin jama'a da yake ku ne kuke fafutukar ganin an rage hatsara a kan hanyoyi. Ko kuma akwai wani abin da kukan yi don saboda ku ja hankalin masu matuƙa mota su daina amfani da wayar salula? hakanan ne. Eh, na farko kamar yadda ka sani kaga gwamnati na da ita aikin da za ta yi sannan mu man da kungiyoyin da ke zaman kama mu ma muna da harkokin da mu ma muke yi gaskiya muna falkar da jama'a kaga jama'a kuma muna falkar da jama'a waɗanda ke amfani da titina kamar eh, na farko muna shiga makarantu makarantu haka don mun san kamar cewa mu da dama gaskiya suna ketare titi kuma wani lokaci ba su san cikin matsalar da wannan eh, sai mu ce mai tuci yake ba sai shi mun karantar da su cewa kama in dai za su ketare titi su yi kokari su duba cikin eh, sai mu ce su duba cikin motan glasin nan su gane cewa kama idon su da idon wannan direba ke na matucin mota zai hadu in ya so mai shi su shaida kaman gaskiya mai tuka mota ya adansu su ma sun gane shi amma in sun ga kama. wanda ke tuka motan mai shi sai yana dube-dube ma hankalin mai shi kan waya kashi kuskure su ketare wannan titi muna karantar da yara wannan da dama saboda yara da yawa suna ketare titi da safe haka da maranci na biyu kuma tsofaffinmu kuma su ma muna gaya musu muna karantar da su wani lokacin za su ketare titi su bar a taimace su in ba haka ba su ma su yi kokari in za su ketare titi su eh, duba direban suna. wanda ke tuka mota su duka su ga juna sa'an nan su ga kamar an ba su hanya don wani lokaci kaga mutum na tsira kan waya sai ka ga kamar yanzu tafiyan shi ya rage tafiyan motan ta rage hmm. tana nan su ne za ta haka nan amma ba ta saya ba sai ka ga wanda kuma ke so ya ketare titi sai mai shi yana sai ka ga kamar mai shi ga kamar wannan eh, matucin mota motan nan za ta saya ne sai ka ga karshe motar sai ya buga eh, ya buge ne shi ka ne saboda sannan kuma su matucin kuma don muna da commercial drivers kenan waɗanda a eh, na 'yan kasuwa mm. cinikin eh, eh, su kenan na 'yan su 'yan kasuwa haike su kenan sai muna da 'yan taxi muna da 'yan trotro ka ne yadda ake mm. kiran su gana kenan su ma wani muna zuwa gaskiya wuraren su inda terminalin su kenan duka muna tashoshin su kama mm. in suna tuka mota gaskiya in an kai cira kasu doki an muhimmi wanda ke da Wadanda gaskiya ke musu magana sosai wannan su yi kokari su yace direbobi shi ne ni waɗanda ke cikin motan hmm, muna fasinjoji a cikin motan suna a zaune hmm. fasinjoji kenan za a kai da su unguwannin su a sauke su sai suna cikin mota sai ka gan kira ya zo an kira kan waya suka gan eh, matuncin ya doki salula wannan mun karantar da su mun ba su dama cewa kamar su yake wannan direba ya ajiye wannan waya in bai ajiye wannan waya ba in suna tafiya in sun ga dan sanda sai su gaya ma dan sanda in ya so a kama wannan direba. A wannan mako ba za mu dasa aya a nan a mako mai zuwa isa ali zai dora daga inda ya tsaya to za mu zamanin shi bakon namu isa ali na kungiyar val da ke birnin accra da duk ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya A da baba ya koma makeri yanzu kuma ga salon wani barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Aujourd'hui wace ta ruwaito cewa an fara tantaunawa tsakanin shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu da jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu? a ci gaba da neman hanyoyin warware kikikakar da ta dabaibaye tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe a cewar jaridar ƙasashe aminai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne suka jajirce a kan buƙatar ganin an yi sulhu a tsakanin waɗannan 'yan siyasa biyu domin ɗage shingen da ke hana wasu 'yan ƙasa shiga a fafata da su a waɗannan zaɓuɓɓuka lamarin da ya sa masu hannu da shuni suka yi kira a gaggauta shirya wata ganawa a tsakanin shugaba isuhu da hamma jaridar levanaman na cewa 'yan bindiga sun hallaka wani ɗan majalisar da'irar tsibirin maraɗi, wanda suka iske har gidansa saboda zarginsa da kwarmatawa jami'an tsaro bayanan da ke ba su damar fatattakar masu garkuwa da mutane a kan iyakar jihar Maraɗi da wasu jihohin arewa maso yammacin najeriya jaridar ta ce ɗan majalisar wanda ke ɗaya daga cikin manyan fadawa a masarautar tsibirin gobir jarumi ne wanda a lokacin da yake raye ya taimaki jami'an tsaro sosai wajen karya lagon 'yan bindigar jihar zamfara da ke ƙetarewa nijar jaridar air m4 ta bayyana cewa jami'an tsaro sun kama wata jami'ar kiwon lafiya ta bogi a asibitin sojoji da ke barikin dirku ta gundumar bilma a yankin agadas iyaka da libya likitar wacce ta gabatar da kanta a matsayin ɗalibar da ke ɗaukar horo don ƙara gogewa a kan aiki da sunan wata makarantar likitoci ta shafe kwana da kwanaki a wannan asibiti kafin daga bisani bincike ya gano cewa babu sunanta a kundin rajistar kowace makaranta mafari kenan aka fara yunkurin gurfanar da ita a gaban kuliya. Mu karkare da jaridar Le Nouveau Republicain wacce ta mai da hankali akan damburwar da ta biyo bayan amincewa wani kudirin dokar da gwamnatin Nijar ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasa wanda ke kunshe da matakan saka ido akan ayyukan gina wuraren ibada da makaratun allo. Jaridar na ganin rashin tuntuɓa kafin bullo da wannan tsari a matsayin mafarin cece kucen da ya kunno kai a tsakanin hukumomi da malamai. saboda haka ya zama wajibi a dama da shugabannin addinai domin faɗakar da kan al'umma game da mahimmancin zaman lafiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida asali yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum murya Amurka. daga alhaji manuru dan uwa mai allah na cikin garin jega ina kira ga babban murya da shugaban kasa janar muhammadu buhari da shukula da al'amuran da sun kada na najeriya lallai magana can hanci da rashawa da nata don su ne umar ka ba isa na haddasa musifin da ke damun ƙasa Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Bakar Gwamnan Jihar Neja. A halin gaskiya ina son ce kariya ma gwamnatin tarayya. A duk shawarar da muke son bada ya kamata a an ce gadon kanana hukumomi daga hannun jihohi a mai da shi a gwamnatin tarayya. A halin gaskiya inda aka yi haka ta an biya ma kowa hakinsa. Amma dai zaɓe yana hannun jihohi gwamnatocin jihohinsu da gaskiya akwai matsala saboda ba gaskiya za a yi ba assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na alamjin daga gara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya hanyar da ya tashi daga makwa zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa. A halin gaskiya hanyar nan ta lalace. In ka biyan nan hanya zaka ɗauka kamar ba Najeriya kake ba. kuma ga shi nan ba motoci sun ɗauke ba motar da yake bi abin ya kama daga tagina zuwa kwandogari zuwa udawa zuwa abin da burku motoci ba sa bi duk wanda suke a wannan hanya da sun kau sun tashi Allah ya sa a taimaka a gyara wanga hanyoyi Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Balija ta raba da Najeriya dangane da wannan sanya hannu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi na kasa da kasa dangane da kama waɗanda suke da hannu a wajen almundahana na satan kuɗin kasa da kuma inda suka koya da duci ko su a hukunta su hakika wannan sanya hannu mu sai mu ce ya yi mana daidai kuma muna fatan wannan abu zai zama alheri ga Najeriya domin kasar mu Najeriya tana da matukar arziki ne in inda da waɗansu fata gari ɗan tsirarin suka sace su kai kasashen waje da fatan wannan kuɗaɗe da za a yi gano zai sa a samu wanda za a raya ƙasa ta zama ƙasa mai kyau To madalla yanzu kuma lokaci ne da wala Salim za ta dama da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice jiya litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba ma kasar Iran abinda ya kira da takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki wanda takamaimai ya fi shafar shugaban addinin Iran Ayatollah al Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban ƙasa wanda ya ce zai hana kamaini da Iran harka cinikayya da duniya. Sakataren baitar malin Amurka Steve Mnuchin ya ce wannan mataki ne da zai tsaida kaddarorin biliyoyin daloli na Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wasikar da ya aika wa shugaban koriya ta arewa kim jong-un martani ce kan saƙon taya murnar ranar haihuwarsa da kim ya aika mashi a wannan watan hukumar kiwon lafiyar amurka ta yi hayan ɗan wasan ƙwallon kwando fama da kyambe mutumbo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar ebola a ƙasarsa. wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi barkewa inda yanzu haka ta kashe mutane dubu ɗaya biyar sannan kuma wasu dubu sun kamu da cutar tun daga watan agusta To madalla a gaishe sheki masu a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kada a manta dai za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voa hausa.com da kuma shafin mu na facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da taya na gabatarwa sai kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith. Nisar fili hashin gumen da ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.